Barka da zuwa Al'ishara TV. Domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu ku danna subscribe da alaman karaurawa. An samu wasu yara yanzu a tsakanin Maiduguri da Kano, tsakanin 'yan mata da samari. Farko idan kai ɗan siyasa ne, ko kai wani alajin birni ne tun da yanzu Allah ya jarrabe su. wasu a fasikancinsu ba wanda suke sha'awar yin fasikanci da su. sai irin waɗannan 'yan matan da ake ganin su a harkar fim ɗin nan so sai mutum ya turo maka saƙo ko ya kira ka in ya kira ka namiji ne zai ɗauka ko yaro sai ya nuna maka cewa ya daɗe yana bibiyar karatunka yana jin daɗi duk program ɗin da kake yana tare da kai wane ne wane ne wane ne sai ce ga yar uwarsa tana so za ta yi magana da kai ita ma duk abin da ake na addini tare suke bibiya to daga nan in ta riga ta yi magana da kai sai su nemi namban ka ya za su yi alaƙa da kai a matsayinka na malaminsu in ma dan siyasa ne kai in ma alajin birni ne in sun kulla alaka daga nan sai su nemi ya za su nemi tattauna wata magana da kai ko ta waya wacce take da alaƙa a hankali za su dinga bin abin in ma su yi waya da kai direct ko su yi chatin da kai ta hanyar rubutu wanda za su sikirin shot ɗin chat su ajiye ko kuma su nemi yadda za su yi ta hanyar ita wannan matar da aka haɗa kada ita yarinya za ta fara turo maka hotuna na batsa daga nan in ta turo maka hotuna na batsa akwai waɗanda an yaudare su sun turo hotunan ta ne masu turo kuma sun tura nasu hotunan wasu bidiyoyin to daga nan ne idan suka yi wannan sai su riƙe wannan abin a matsayin dalili da hujjar da da wannan za su dinga firgitar da kai da tsoratar da kai da karɓar kuɗi a hannunka a kowane hali duk sanda suke so sai su kira ka sai suna buƙatar ni ma ban sani ba a binciken da suka yi dan shi wanda aka yi wa ya tura majami'an tsaro suka je suka kamo yaron suka kamo yarinyar a nan ne wayoyinsu da aka kamo aka ga hotunan bidiyoyin mutanen da ba a yi tsammanin za a gani ba aka ga tattaunawarsu da mutanen da ba a yi tsammanin za a gani ba sai ka ga yaro yana hawa mota ka ga yaro yana ɗinka kaya baka san me aikinsa ba a gari ka ga yarka tana siyan waya duk latest bashin ɗin da ya fito na iphone sai ta yi kuma in ma aiki take ka tabbatar da cewa aikin da take ko sana'ar da take ba zai siya mata wannan wa ba wannan kuɗin ya ce min ya rantse da Allah hanni ɗin nan ya ce wallahi sai da suka gwada na suka nemi namban wayata ya ce an mun sallama ya ce tun da na cewa alaikum salam ya ce abin da kawai saƙon ya nuna daga nan ban ƙara cewa komai ba na ce to ni ya za yin sani yanzu wannan wayar da ake amfani da ita akwai saƙon mutane a wasu biya kusan kai dubu ishirin ban buɗe ba so kaga shi yasa an ka turo sako ka gaban bude ba sai ka mun uzuri wannan wayar haka wannan wayar haka akwai sakonan mutane man bude ba nace sa'a ma suka ce da suka yi sallama na mayar da sallama in ba haka ba za a shekara suna turo sakoni ban ma san me suka turo ba wannan shine so dan haka idan kana dan siyasa duk wani mutum da baka sani ba ko wata mace da baka santa ba kafin ka kai matakin da kake mutane su guji taka tsantsan wajen tattauna magana da mutane ta waya yanzu kalma ɗaya biyun suka yi da kai wacce take da alaka da batsa ta fita to shikenan daga ba sai su turo maka rikodin ɗin aiga abin da suka tattauna ko dai ka turo masa kaza ko kuma wallahi sai sun saki wannan to ballantana waɗanda aka yi rashin sa'a suka tura masa tsarecin su wannan abin yanzu yana faruwa tsakanin Kano da Maiduguri da haka duk wanda wani zai turo maka sako baka san shi ba ko wata to sai a ba a hankali yanzu wannan ita ce sabuwar fitinar da take faruwa kuma duka waɗannan ɓangarorin guda uku ana harin su in kana da rufin asiri na arziki ana harin ka in kai ɗan siyasa ne ana harin ka ta wannan hanyar in kai malamin addini ne ma ana harin ka ta wannan hanyar wanda ba su san wannan matsalar ma to ya kamata wanda suka fada Allah ya kiyaye amma wanda ba su fada ba so su ɗauki izinar da su yi ƙoƙarin tsarewa kada su faɗa kuma Allah ya tsare mu daga irin wannan tarko na sharri sannan daga karshe 'yan uwa kowa ya san abin da ya rage mana yanzu zuwa zaɓe watanni ne cikin abin da ya zama wajibi akan mu mu ci mala shi sa zaka tada manzo Allah sallallahu alaihi da shi ya jawo wa'inda ma musulmi suka shiga wa musulunci ka je ka duba kakaf wa'inda suka musulunta zamanin manzo Allah ba wa'azin manzo Allah ya sa suka musulunta ba wala ba kuma ya fi kowa iya wa'azi amma kyawun ɗabi'an annabi ya sa sakawa suka musulunta in dai ɗabi'a ce kowa ya sallama manzala ya fi kowa iya ɗabi'a kyawun ɗabi'a kyawun mu'amala an taɓa ruwaito ba cewa manzala salasala ya kan wuce wani sai ya lura annabi ya zuciya sai ya zuba shara a hanyar da annabi ya ke wuce saboda in annabi ya zo ya cutu kuma ba yahudi ne annabi bai taba mishi complain ba in annabi ya zo sai ya tattare tattare sai ya wuce kullum annabi zai wuce don ya san annabi ne yake bi ko sai ya watsa shara kuma da ganga yake ya san annabi na wucewa kuma saboda hakan dai annabi ya ceto kwana biyu da annabi ya zuciya ya gaba watso shara ba annabi ya ceto ba lafiya shi na annabi sai ya zaga gidan ilika ya ce da Allah ina wanan nan da yake watsa shara a hanya sai aka ce yana kwance ba lafiya ka yana kwace bai da lafiya inda kai da zaka ce yawwa haki na ya kama shi Allah kara <laughs> ko ba gaba a budin wasa ne Allah kara haki na ne ya kama shi to annabi sai bai yi haka ba sai ce ai ya baka da lafiya Allah ya baka lafiya Allah ya baka lafiya ya kake ji ya jikin naka ya ce da sauki Muhammadu sai ce da Allah in faɗa maka wata kalma wacce za ka tsira da ta ranar kiyama ka karba sai ce faɗa min kalmar ji sai ce ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah mutum yaron nan kawai sai daga kai sai kalli babansa shi ma baban bai yahudi ne sai kalli manzo Allah to da baban ya ga yana ta kallonsa kamar irin yana neman yaddanwa baban sai ce sai baban ya ce masa a muhammad yi ma muhammad biyayya sai ce la ilaha illallah muhammadin rasulullah sai Allah ya karɓar ransa sai annabi ya fito yana ce alhamdulillahi lazi an qazahu huminan na na gode ma Allah da ya tsame shi daga wuta kyawun ɗabi'a idan ana babin neman mutane su karɓi shirya ba a amfani da kausa sallafuza so kake a yi ko kuwa kai yanzu idan kana sayar da kaya ba ka so kake a siya ba to an kuma kasoyi su zo kana ta zagin su <laughs> akwai wanda zai siya ai lallaba kake ba siya to in dai har kwastoma zai rika lallaba mutanensa don su siya kayansa kai kuma da kake so a shiga aljanna ba dole ka lallaba mutane ba malamai suka ce akwai littafi mai da salasa usaimin ya mata sharhi ina karanta sharhin daga cikin sharhin a farkon rubutu da ya fara yi game da abin da ya shafa addawa sai ce mutane sun kasa bambanta tsakanin fagen jihadi da fagen da'awa sai ake cakuɗa abin sai a zo a yi ta wa'azi ana kausasawa har ma mutum ya ɗebe tsammani daga wa daga rahamar Allah ya ce ba fage ne ai na jihadi ba fagen jihadi ne ake kausasawa ba sauki lahira ko za ka tafi amma wannan ana so mutane su karba lallaba mutane ake kalmomi masu taushi ake ga haƙuri ake da jama'a a jawo su su karba ai so wani ma za ka gaya mashi gaskiya zage ka to amma idan ya zage kan ai kai so kake gane ba zan manta ba na taɓa zuwa kaduna wa'azi a wani masallaci da yake mu idan muna karatu haka a facebook za ga mutane kala kala da mai zagi da waye wani ma ya kira waya wallahi ko jiya na yi receiving din voice note na wani ta whatsapp zage-zage ne kawai malam zage-zage ne kawai da cin mutunci to wani ya za ka yi da shi wallahi malam na je kaduna ni nake kara ganin riba haƙuri ke sa idan ka yi haƙuri in allah ka nafa sai allah ya nuna maka sakamakon wa na je kaduna na yi wa'azi a wani masallaci su sahaba ina kammala wa'azin nan zan fito kenan mutane sai suka zo suka baibaye kofa suna so su gaisa da ni sai ga wani mutum ya samu dama ya ce dan Allah a bashi yana son gani na ban san shi ba tun daga inda yake ba tun da ni a Abuja nake kawai sai na ce a bashi ya zo sai ya zo sai muka zo sai ya ce da Allah malam ina na magana guda ne ne ya ce maganar menene sai ya ce da Allah ya fiya na zo nema na ce na me ya ce ina ɗaya daga cikin masu zagin ka a Facebook amma yanzu na gane gaskiya dan Allah ka yafe mu na ce wala ban ma san kada zagi da ba to ai ban sani ba ta ba zan gane ka ba sai ce wallahi ya gane cewa wallahi ba daidai ba ne. dan Allah dan Allah in mashi na ce wallahi ne kuma duniya da lahira na yafe maka ce ba ma kai ba duk mutumin da zai zagi ba sa kawai bai fahimta ba ne Ba sa kawai gurguwan fahimta ne yasa ya zagin ka gaya mashi shi ma na yafe mai so da so ake jama'a su gane idan suka gane kai ne da riba ai a bayan kafa zata <laughs> ka ce kowa ya je wuta ai akwai matsala eh to ina riba ka ce kowa ya je wuta to saboda haka wannan kyawun mu'amala a kiyaye shi wa ifat mat'am mutum ya kiyaye ya zama mai kamewa ya zama duk abin da zai ce zama halal ne idan mutum ya yi wannan to annabi ya ce karka ji bakin ciki kan abin da ya kubce maka da duniya na farko ya ce gaskiya na biyu amana na uku kyawun ɗabi'a na hudu kamewa ya zama cewa kana wadatuwa dawa da abin da Allah ya baka na duniya shi yasa annabi yake yawan addu'a yake ce Allahumma kfini bi halalika an haramika wa agnini bi fadlika amman siwak Allah ka wadatar da ni daga halal ɗinka daga da halal ɗinka dangane da barin haram ɗinka kuma ka wadatar da ni daga wani wanda ba kai ba to kaga idan mutum ya rike wannan to kaga ya zaman to ya rike wasu ginshikai na abubuwa da zai iya zaman duniya da su ba tare da ya samu matsala ba Allah ta'ala ya ba mu daman kiyayewa sannan akwai hadisi wanda yake wato ainihin namba ta 1910 a inda annabi sallallahu